alaikum barkan ku zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku wani tron investment mai suna hash 777.online tron wannan tron investment din gaskiya sai dai shi yana kama dai irin kama a ce gambling ko kuma in ce betting da sauransu duk dai kusan abu ɗaya ne so amma dai kawai za mu nuna muku yadda ake yin shi da sauran komai da komai farko nan wurin zaka zo ka fara sanya number wayar ka alal misali 0706777776 sai ka zaɓi password ɗin da kake so domin ya kasance password naka wanda za ka yi amfani da shi a bayan nan wurin sai ka ƙara zaɓar security password wato kamar a ce withdrawal password naka kai tsaye da ka zaɓi wa'annan sai ka zo ka taɓa wannan wurin sign up so da ka taɓa sign up nan wurin wato kawai zai buɗe maka kamar haka za ka iya 7 ɗin ɗinka saboda shiga ko da yaushe so idan dai ba kuma ta ba dan kwanakan baya na dan yi bidiyo akan irin wannan wanda za ku cewa wannan haka yake in ka zo sai ka karanta duk abin da kake so karanta a nan wurin gaba daya so idan ka ta wani wurin za ka ga akwai wani wuri gashi nan wurin inda aka rubuta maka a hash guess wato kama a ce guessing ne ake wurin kama a ce betting dai ne kai wannan so za ka cewa guessing ne wanda za ka zo kai selecting numbers in kai selecting numbers sannan kuma sai ka zo ka sanya tron in ka sa tron idan kai winning za a sanya maka zai kuma direct cikin wancan tron din da ka sanyo shi idan kuma kai losing shikenan kawai ka riga kai losing sannan wurin kuma a nan wurin za ga cewa akwai irin kamar alal misali team sannan kuma a ce irin order akwai withdrawal akwai kuma wurin share da sauran notifications so alal misali wannan in ka taba wannan team din za ga cewa a nan ne za ga akwai level 1 level 2 level 3 so wa'annan level 1 level 2 level 3 su ne kama a ce mutum na farko wanda ya join da link ɗinka zai zo level 1 wanda ya join da wanda ya join link ɗinka zai zama level 2 wanda ya join da wannan shi ma zai zama level 3 wanda kuma duka cikin su idan suka zo suna yin ah, suna yin wannan chrome investment din to akwai wani rabbit da zaka rinka samu ko kuma in ce kamar twitter zan karanka samu sannan in ka taba nan wurin akwai wurin order wannan duk order din da kai a nan wurin zaka rinka ganin shi wanda saboda yanzu zamu order din kafin mu bar nan wurin so idan kuma ka taho nan wurin zaka ga wurin withdrawal ne wanda shi kuma nan zaka rinka ganin price din a abin nan nawa ka bari da sauran komai da komai idan ka taho nan zaka ga wurin share ne inda zaka dauki link naka wannan kai share ma wasu domin su join so kai tsaye yanzu abin zamu fara yi zamu zo mu taba nan wurin inda aka rubuta mu hash case so idan ka taba nan wurin anan zaka taba numbers din zaka taba in ka taba numbers din ka taba to sannan kuma ka je kai da position so kamar dai zamu yanzu alal misali zamu da number kawai mu taba numbers kun ga kamar gashi nan sai mu ƙara taba gashi nan number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kawai ina ya ƙara nan da eh in ƙara nan in ƙara nan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 so ina ai kawai rage a alal misali zan iya rage wannan kawai dai in bashi 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so kun kawai na bashi 10 sai in zo nan wurin kawai in danna a confirm a wannan wurin kawai kamar nan haka to idan na confirm zai kare ce mun sai in ƙara na okay so nan abin da zai ce mun zai ce to in yi copy wala adres in yi kwafi wala adres sai in je in sanyo turon so za ku ga cewa anan sama su rubuta betting so gaskiya wannan kamar betting ne dan haka ba mu mutane shawara wasu su betting a akwai mu dai muna review ne akan shi so bayan nan wurin kawai sai ka zo ka shiga trust wallet naka inda dai kake da inda kake da tron naka alal misali yanzu kawai sai mu taba nan so za mu fara yi da 5 tron alal misali sai in yi festin wannan abin din sai in sa 5 so kamar a ce kawai sai in danna continue in danna continue so yanzu a nan wurin komi na samu zai dawo cikin wannan kuma a tron din nawa ne so ku lura da kyau a yanzu a cikin tron din nawa an cire 5 tron yanzu tron dina al misali kun ga zai rage kama a ce 5 3.5 something so 3.51 eh, eh, so yanzu al misali idan na je can na buga wannan kuma sannan na yi winning to kawai nan ciki zai taho automatic ba tare da wai kuma na zo na ce sai na yi withdrawing wani abu daga baya ba so kawai sai yanzu zo in taɓa wannan wurin fade in na taba wannan fade ɗin kawai alal misali zan ɗan bashi kamaka za ku ga cewa yana counting gashi ne yana counting za ku ga unfortunately gashi nan wurin a you have lose kun ga an yi losing kenan sai kuma in danna verify da na danna verify shikenan wannan ya wuce so na riga na yi losing ban yi winning ba shikenan kuma turan ka ya tafi ba zai taba dawowa ba shikenan wannan turan din guda biyar ka riga ka yi losing din shi wato ka yi asarar shi so kuma zaka iya ka sake dawa kuma ka kara tabawa irin alal misali kamar haka ka dan kara taba numbers kamar alal misali haka dai eh, ina zuwa so kamar haka idan ka taba su kamar haka kawai sai ka zo ka kara danna kuma confirm a wannan wurin sai ka kara danna okay so idan ka kara danna okay kuma sai ka zo ka kara copy sai ka je kuma ka ƙara saboda ni zan yi ne kamar a ce time so hudu amma kowane zan yi da 5-5 tron so na san ciki ba za mu rasa wanda za a yi ba so kawai kai first sai kuma ka sa 5 sai ka danna continue a idan ka danna continue na ka dan jira ka ƙara danna confirm sai kuma ka danna saboda ni ina da security a cikin trust wallet dina so za ku ga cewa again kuma minus 5 tron so masi minus 5 tron so yanzu kuma zan je in duba can ciki domin kuma mu ga cewa shin ya zo ko bai zo ba to bari mu shiga nan wurin sai kuma ka danna paid in ka danna paid zaka dan jira shi kuma kun ga shi nan yanzu congratulations you have win so yanzu mun yi winning sai kuma ka danna verify in ka danna verify kuma shi ma wannan tron din zai kuma tafi kawai shiga cikin direct a cikin account ɗinka wancan ba tare da kuma ya tsaya wai shi ka zo kai withdrawing da ban ba so kawai zaka dan yi refreshing nan wurin bayan ka danna confirm sai kawai ka danna back kana danna back so idan ka zo ka dawo nan ka duba alal misali ka dan dawo nan wurin za ga cewa tron 6 kuma a ce kamar za mu dan yi refreshing mu ga tron nawa ne to mun ga cewa gashi nan wurin plus 6.3 kunga kenan da nawa 5 dina sai kuma plus wani da na samu so yanzu alal misali kawai sai yanzu kuma in ƙara taɓa wannan wurin alal misali kamar haka so ina zuwa so na yi haka kawai sai yanzu zo in ƙara danna wurin kuma in sanya confirm sai in danna ok so in kullum yanzu na yi guda biyu sai in kara danna copy nan wurin wannan shine na uku da zan yi alal misali sai in danna send daga nan sai in yi pasting sai in kara sa 5 kuma in sa continue so haka haka so shi wannan haka ake yin shi za ku ga cewa gaskiya very risky ne wannan saboda sa'a ne in ka ci sa'a ka samu in kuma ka ci sa'a kai losing so wannan za ku ga cewa gashi nan na uku ne amma kuma so daya ne winning so amma bari mu ga wannan na uku shi ko me za a nuna mu to gashi nan wurin za ku ga cewa shi ma kun ga an yi winning gashi nan sun nuna mu congratulations sai kuma ka danna verify to kenan sai ka koma can wurin shi ma za ku ga cewa ya shigo so kawai za mu danna back da mun danna back za mu dawo nan wurin sai ko mu zo mu danyi refreshin mu ga cewa shin ya shigo ko ko bai shigo ba so bari mu danyi refreshin mu gani za ku ga cewa gashi nan wurin wannan ya dawo shi ma plus 5 so wannan haka kenan kun ga nayi so uku so alal misali kuma zan kare ni guda daya wanda daga shi shikenan a ah, so mun yi losing guda daya mun yi winning kuma a ah, wato guda uku kenan so bari mu danna confirm okay copy send send uh, first tron then na confirm so totally dai wannan za ku ga cewa tamkar betin dai ce kawai wannan wanda kuma kun ga betin mu bai abun nan ba a ci abun nan so kawai dai mu muna yi alal misali in ce muna review ne akan shi wanda kuma ba mu ce wai mutum ya zo yi ba kuma mu da ban ba da shawara mutum ya ba so bari shi ma wannan mu gani losing za a yi ko ko genin za a yi wannan shine na hudun mu da za mu yi so za mu ga cewa losing za a yi ko ko genin za a yi so za ku ga cewa shi ma wannan mun yi winning so gaba ɗaya mun yi a ah, guda hudu amma kuma guda ɗaya muka yi losing guda kuma a hudu su kuma mun yi winning so wannan tsarin haka yake wanda kuma shi kuma haka kala tsarin wannan yake za ga cewa akwai tron investment da dama da muke kawo wanda su kai zaka sanya ne kullun ka ci gaba da yi kullun ka ci gaba da to shi kuma wannan haka tsarin shi yake so kai tsaye wannan haka yake wanda kuma nan ne homepage nashi da komai da komai a wanda nan ne homepage kana aika ka zo ka ƙara karanta abin da kake so ka ƙara karantawa domin ka fahimci abin da kyau da kyau da sauransu so yanzu da mun zo ne muka taɓa wurin order ɗin nan za ka ga duka order da muka yi za ka gan su nan kuma gashi nan wurin 1 2 3 wanda kuma gashi nan mun yi losing wannan mun yi wannan mun ci wannan mun ci wannan so wannan tsarin haka yake wanda so anan za mu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon lokaci ta mu kada ka manta ka da sannan ka nuna alamar kararrawa mun san bidiyon mu zanen mun dora mun